Rahim mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin ko ba so da akwai kauna wallafar watar manya. Zare momi yayi daga jikinsa tare da zaunar da ita ya tsugunna gabanta yana gaya mata kalamai masu sanyi cike da siyasa ya kwantar mata da hankalinta amma ransa yana ga Fatimansa. Mikewa yayi momi ta jawo shi ta ce kai wa Allah baba kada ka sake na kuma jin kafarta soyayyar wannan yar a gabana sannan kada ka sake ko hannunta ka kama bare a kai ga wani abin daban. haɗiye yawu ya yi sannan ya ƙaƙalo marmashin dole ya maka mata ya ce hajiya karki damu in dai dan wannan ne ya kai maganar yana ficewa a falon ya barta da zancen zuci nambar rauda ya fara nema dan ya kira ya ci uban fati ya ji kuma wata tambaya ta fita ba tare da ya bata damar hakan ba sama da awa uku suna titi Ringin wayar tasa ta shiga yi amma shiru ba a ɗauka ba, kwafa ya yi tare da sake kira a wannan karin aka ɗaga wayar. Cikin rawar jiki Rauda ta ɗauki wayar tare da rusunar da kanta a ƙasa kamar yana gabanta. Ta yi sallama ta ce yaya barka da rana. Limshe idanunsa ya yi waɗanda suka cika da zallar ɓacin rai tare da farta. Gidan uban wa kuka je ya faɗa cikin wata iriyar tsawa mai shiga jikin mutum. Da sauri Rauda ta haɗiye yawo sanin ta ce yaya ai mun gaya wa momi wallahi gyaran gashi muka je. Ta kai magana tana kallon su Batula. Wanda suka yi shiru suna jin yadda sautin jinsa ya cika wayar. Na ba ku minti goma ku dawo gida. Idan kuka ɗara wallahi sai ranku yi mugun ɓaci. Ya kai maganar tare da katse wayar tasa. Wata zufa ce ta karyo wa rauda sanin ta sharce ta juya ta kalli su batula ta ce to kun dai ji abin da yaye ya ce saboda haka kawai mu wuce gida kada mu tsaya shiriri ta ya jibge mu ta kai maganar tana kallon su ni kam limshe ido na nai tare da ce mata dan Allah bar shi wallahi mu yi zaman mu har mu gama abin da zamu daga zuwan sa zai wani daga wa mutane hankali na karashe maganar ina jan tsaki zaro idanu na im yi. sanan ta kalla rauda ta ce ni kam kun ga tafiya ta wallahi ba zan tsaya labce na iska ba ita ma rauda bin bayan ta tai tare da kamo hannuna zo mu wuce mana kin tsaya kin ga faki din yana hannunta kada ta wuce ta bar mu wallahi na in ba hankali gare ta ba ta kai magana tana nuna turje na tsaya na ce kin ga ku je kawai ni fa koma wajen nan ayi min kitso dan wallahi ba zan tafi da kaina babu kitso ba dan ku babu wanda ya iya balantana ayi min dan jim ta yi ta ce to yanzu muke nan mu wuce ko yaya ta karasa magana tana kallo na dan ta ji me zan faɗa Kada ka faɗa ta na yi alamun ko a jikina sannan na ce, kawai ku tafi ai da ragowar kuɗi a hannuna zan gane gida na taho. Kamar za ta yi kuka haka ta ja jikinta ta faɗa mota, na imce ta dube ta ta ce a'a ya na ga sis ta tsaya lafiya dai? Gaya mata yadda suka yi da Batula ta yi Dan Jim Na'im ta yi sannan ta tayar da motar suka bar wajen. Juyawa na yi na nufi wajen da aka yi mana salon ɗin bayan na shiga muka kuma gaisawa da matar sannan na gaya mata abin da nake bukata. Ce mun ta yi na zauna da ɗan jira a gama wata sannan mu fara. Jarida ta miƙo min wai na karanta, sannan ta bani lemo da ruwa, cike da farin ciki na karɓa na yi mata godiya. Na zauna ina nazarin jaridar hannuna kafin a so mai min. Cikin minti talatin aka kammala wa matar, sannan nema na matsa aka so mayar famin wanda na zaɓa. Ƙananu ne mai ɗan karan kyau, tafiyar mintuna goma ce ta kai su gida, a bakin gate suka yi horn mai gadi ya buɗe musu suka harba kan motarsu cikin gidan, bayan sun yi parking suka karasa shiga gida. Sai da suka kusan karasawa Pat ɗin momi sannan Rauda ta dubi na ta ce sis, anya ba mu yi mistake ba kuwa barin sista da muka yi a can? Alama ta yi da hannunta na ko in kula, sannan ta dubi Rauda ta ce, ni fatsiyata da ke tsoro, Wai ita yarinya ce da ba za ta iya kawo kanta gida ba? Ai dai mun fata haƙƙinta ta kai maganar tana yin gaba abinta. Tun daga bakin kofar falon momi suka hango shi yana kai kawo da alamun kamar yana jiran wani abin ne, da sassarfa suka ƙarasa gabansa suka tsugunna, yaya mun dawo, ya ji saukar muryarsa a cin cikin kunnensa, juyawa yayi yana bin kowannensa da kallo, kafin ya dare idanunsa a kan rauda, ina fati, ya jefo musu tambayar ba tare da ya amsa maganarsa ta farko ba. Gabaki ɗayansu suka dafe ƙirjinsu sannan Rauda ta yi ƙarfin halin cewa mun ce ta zo mu tafi gida ta ce ita sai ta yi kitso tana can hanan salon mun bar ta a can ta kai magana tana koyar da kanta ƙasa waro ido yayi yana ɗan shafa somar kansa mai uban yawa sannan ya kuma dubansu wata shari'a ya ɗora musu ya ce waye ce ku tafi da ita sannan ya aka kuka bar min mata a can eh ya buga musu wata mahaukaciyar tsawa wadda ta sa ilahirin gidan baki ɗaya amsawa. Da gudu suka miƙe suka fara neman hanyar ɓuya, ganin yadda ya hauro kamar zai dake su. Cikin wani irin zafin nama ya cafko su dukkaninsu su biyan, ya haɗa kansu waje ɗaya ya kai musu wani mahaukacin bugu. A haɗe suka saki kuka suna ba shi haƙuri, amma ina ran 'yan maza ya ɓaci, sai da ya dake su iya duka babu mai ceton su. Sannan ya gwara su da bangon ƙofar ya haure ya bar wajen tare da ƙara gargaɗinsu akan ko da wasa su kuma fitar masa da matarsa waje. Da wani irin gudu har suna gware suka bar wajen suka yi ciki, kai tsaye ɗakin mumi suka faɗa suna wani irin gunjin kuka kamar babu gobe. Da azama mumi ta saki Maryam wadda take kwance a kan cinyarta tana aikin kukan abin da Haidar ya yi ɗazu, tare da ƙarasowa gaban 'ya'yan nata har ta yana kwancewa. Waye taɓa ku daga ina kuke? Ta yi maganar a hargitse. Jikinta suka faɗa sannan suka fara labarta mata abin da ya faru. Cike da kufula momi ta dube su ta ce, ina shi baban yake watakan akan wannan bakar kadarar yake son illata mun ko? to wallahi bara yanzu zo daga shi har ita sai su ya ɓaci ba zan yarda illata mun ku ba cike da kuka na im ta dago ta ce a'a momi ba fa laifin anti Fatima bane yaya ne kawai da zuciya amma me abin duka a nan ta yi maganar tana sakin kuka can matsa waye babban munafiki idan ba ita ba ta je ta yi asiri ana son haukata min da shine zaki ce min haka ko bayan akan ta yake son illata min ku ta kai maganar tana rada matse sa a jikinta tare daukar alwashi akan batula mai tsauri tsaki Maryam ta ja cike da bacin rai da kishi mai zafin gaske ta bar dakin tana jin yadda dan cikin ta yake juyawa saboda bacin rai da wani irin sauri kamar ba nasa ba ya bar gidan ko da ya je parking space da zafin nama ya shiga wata bakar mota yana danna horn kamar zai kunna gidan Da gudu aka buɗe masa ƙofar ya bar gidan, yana wani irin mahaukacin gudu na fitar hankali. Allah ne kawai ya kai shi, don ma titan Abuja ba kamar na Kano ba. Akwai ƙarancin motoci, a bakin wajen ya yi fakin ba tare da ya kashe motar ba ya fito daga ciki, ya nufa cikin hanan salon kasancewar wajen ba ɓoyayye ne a garin Abuja. Daga wajen wajen ya tsaya saboda waje ne na mata sannan ya ɗauki lambar mai wajen ya fara neman ta a waya. Cikin kamala matar ta ɗauka sama-sama suka gaisa, sannan ya gaya mata cewar ta turo masa matarsa yana waje tare da yi mata kwatancin batula, ɗan murmushi ta yi tare da cewa dama an gama mata kitson kuwa bara na turo maka ita. Ina tsaye bakin katon madubinta ina kallon yadda aka tsantsara min kitson yayi kyau sosai sannan kuma ga yadda gashi na ya kwanta ta gefe yayi kyau shi ma matar da ta yi min gyaran gashi ce naga tayo gaba na tana dariya ta ce au ashe amarya ce ke ai da na sani na yi miki gyaran jiki To ga ango can yana jira ya kafa ya tsare, ta kai magana tana dariya. Zaro idanuna na yi waje tare da mayar da tsoron da ya zo min wuya, sannan na ce to shikenan, na gode. Na ɗauki mayafina na yafa na bata kuɗinta sannan na yi mata godiya na bar wajen kai tsaye na nufi hanyar fita. Tun daga nesa na hango shi tsaye jikinsa sanye da milkin jallabiya sai kai komo yake yi ya goya hannunsa a baya daga gani a cikin fushi yake gyara mayafina na yi tare da kame kaina na nufe shi. Ina sawa wajen na ga ya ɗago kansa yana maka min harara da manyan idanuwansa waɗanda suka yi wani irin ja sannan ya jawo hannuna ya warga na a mota. ya zagaya ya shiga ya bar wajen a 360 sun koyar da kaina ƙasa nai ina wasa da yatsan hannuna ina kuma sauraron yadda yake zabga masifa kamar ya samu yarsa har da cewa wai na fita gandardar da mayafi ko kunya bana ji tijara dai kala kala haka ya dinga sauke min ita kamar zai dake ni wai shi dan tsarinsa baya dukan matarsa ne hauka ne wannan amma da wallahi yau sai ya fasa min jikina haka yi ta bala'insa ina jinsa har muka kusan isa gida Ganin abin nasa ya yi yawa ne, ya sa na yi ƙasa da kaina na fara kuka na ce, Ni kawai ka doke ni ko za ka ji sanyi a ranka kawai, ka daina yi min wannan faɗan. Na ce ka yi haƙuri, na ce ka yi haƙuri, amma sai ƙara volume kake yi. Na kai maganar ina jin numfashi na sama. Bai tanka ni ba har san da ya kai ni cikin gidan bayan ya yi fakin ya kashe motar muka fita. Hanyar fat ɗin momi na yi murya cike da jin haushi ya ce min na biyo shi. Haka na bi bayansa zuwa ɓangaren su Wuce falo muka yi muka nufi hanyar ɗakinsa wanda na yi masa gyara kwanakin baya. Da shigar mu ya wuce ban ɗaki ni kuma na zauna a kan sofa ina jiransa. Dan ni so nake na koma ɗaki na na kwanta na huta don wata iriyar gajiya ce a jikina. Ya haura minti goma bai fito ba hakan ya sa na gyara kwanciya ta tare da lullube kafata da mayafi na saboda sanyin AC. Sai da ya kai minti talatin sannan ya fito ɗaura tawala ƙugunsa gaban madubi ya nufa ya ɗan yi abin da zai yi sannan ya nufo inda nake kwance. da sassarfa ya zo gare ni zai ɗaga ni na saurin miƙewa tsaye ina raba idanuwa na ce yaya ka sallame ni na tafi ɗaki bacci zan yi kafin la'asar na kai maganar cikin lamshe idanuna ɗago haɓa ta yayi da hannunsa yana bina da mayan kallonsa sannan ya yi magana can ƙasan makoshinsa ya ce min nan ma ɗaki ne ai ba daji ba ko ya kai maganar yana lamshe idanunsa Wani takaici ne ya kama ni jin yana ƙoƙarin matsowa gare ni. Nan da nan hawaye ya taho min yana bin fuskata kamar famfo tare da ƙoƙarin ƙwace kaina amma ya ƙi bani damar yin hakan. Sakamakon ƙanƙame ni da ya yi har ina jin sautin dokawar zuciyarsa. Ni dai ban sanya aka yi ba domin dai babu irin magiyar da ban yi wa ya haidar akan ya kyale ni ba ba na son abin da yake so ya yi amma ya ƙi ji. Sai farkawa kawai na na ganna a gefen sofa a kwance akan ƙirjinsa. Kaina a jike yake daga gani wanka aka yi min Jin wani irin zafi a jikina har yana saka min ciwon kafa ya sa ni kuma lafewa ina sakar masa wani irin kuka ƙasa-ƙasa. Rarrashi na yake yi tare da saka min albarka yana hura min iskar bakinsa a cikin kunne na kafin ya ɗaga ni cak ya ƙara nufar ban ɗaki da ni. Ruwa mai zafi ya haɗa bayan ya jingina da ni a jikin bangon ban ɗakin, sannan ya ɗaga ni ya saka ni a cikin abin wanka. Sai da na gasa jikina sosai sannan ya rankwafo kaina cikin wata irin murya ya ce min na yi wanka. Shi kuma bari ya je ya gyara ɗakin. Da katuwar harara na bishi sannan na kuma haɗa ruwan na ƙara shiga Jin yadda jikina ke mara na tashi da kyar na ɗebi wani ruwan na wanka. Ina kuka ina jin mugun haushin sa a raina, ina gamawa na yi alwala na fito waje, ina cije baki ina dafe bangon ɗakin. Cikin sauri ya saki bedsheet ɗin da yake sakawa yayo kaina ya tallafe ni ya rangume ni. Ya ce me yasa ba za ki ce na zo na ɗauko ki ba? Salon ki jiwa kanki ciwo ko? Ya faɗa min a kunne, tsaki na ɗan ja kaɗan tare ɗan jan jikina na matsa na bar shi a wajen. Gaban kayan da na gani na matsa ba wasu na kirki ba ne, zani ne da riga wanda nawa ne, kila ɗaki na ya je ya ɗauko min, sakawa na yi da ƙyar, sannan na saka hijabi na na bar ɗakin. Da sauri ya biyo ni yana kira na, amma na yi masa banza, haka na ƙara ƙarasa ɓangaren momi ina cije baki tare nufar ɗaki na, na rufe da ki, ina dafa da kaina jin yana sara mun. Sakin handil ɗin ƙofar na tare da zama a ƙasa da sauri kuma sai na miƙe kamar an tsikare ni tare da sakin kuka ina dafe ƙafata. Jin yadda jikina yake yin wani irin tsuko kamar ana zane ni. Cike da sanyin jiki na nufi garban katifa ta na kwanta a hankali kamar kwai tare da jawo blanket na rufe jiki na rub sakamakon yadda zazzafan zazzabi ke son rufe ni. Sama sama nake gani ko sallah ban iya tashi na yi ba. Ga wani azababban ciwon kai da ya kama ni ba tare na shiryawa hakan ba. Cike da wani irin shauki ya koma da baya. Lokar da yake ajiye magungunansa ya buɗe, ya ɗibi na ciwon jiki da na rage zugi ya rufe yinin Pat ɗin Momi rike da su a hannunsa. Hamdala ma ya yi saboda bata ji ciwo ba shi yasa ya ɗaukar mata na rage zugi kawai. A bakin ƙofar ɗakin ya tsaya tare da murɗawa jin akwai ki yasa ya ja tsaki. Jikinsa a sanye ya koma Pat ɗinsa tare da kwanciya a kan sofa yana jin duk jikinsa babu daɗi. Ya so yana tare da ita a wannan lokacin ya lallaɓa ta kamar kwai ya bata dukkan lokacinsa Dada limshe idanunsa ya a cikin sofar yana ayyano yadda Allah ya wa yarinyar baiwa. Kafin wani bacci mai daɗi ya kwashe shi cike da mafarkin abar sansa. Sama-sama na ji ana ta buga min ƙofa ta da sauri na da na miƙe zan nufi kofar na buɗe ta sai kuma na koma na zauna sakamakon jin azaba da zafin da ya ratsa ni tsintar bakina na yi da sakar masa Allah ya isa. Sannan na daure na miƙe ina nufar ƙofar na buɗe ta duk idanuna sun yi ja Ina buɗewa na ji saukar Mariya kan fuskata da sani na ɗago idanuna na zuba a kanta ba kowa bace sai Maryam wadda cikinta ya tutso gaba haihuwa ko yau ko gobe tana faman zabgan harara shafa wajen nayi tare ɗago kwayar idanuna na sauke sa a kanta a karo na biyu tsintar kaina nayi da kasa jure wannan kaskancin bata yawo ne ba na juye nawa hannun har sau biyu akan fuskarta wanda a daidai wannan lokacin shi ma ya sako ƙafarsa. Dauke da magungunanta a hannunsa zai kawo mata, dama sa ko bata karɓa ba, ya buɗe ɗakin ko ta tsiya ya bata. Abin da ya tsayar da shi cak shine yadda ya ganta tana sauke yatsunta akan fuskar matarsa mai ɗauke da tsohon cikin haihuwa ko yau ko gobe wanda a kusan tare suka karaso wajen da momi wadda ita ma ta daskare a wajen tana tafa hannunta San ban lura da zuwan su ba, haka na kuma ɗora hannu akan fuskarta na ƙara juye mata wani marin, na haushin abin da mijinta ya yi min. Ban kuma ɗauke nawa hannun a fuskarta ba, na ji saukar hannun yaya haidar akan fuskata ya ɗauke ni da wani mahaukacin mari. Ban dawo daga duniyar tunani na ba, na ji wani irin marin wanda momi ta bani shi da hannunta na hagu. Wata iriyar zabura na tare da zaman ‘yan bori a ƙasa na dafe kunci na da dukkan hannaye na, ga azabar da fuskata take min, ga azabar da jikina yake min. Haka na zunduma ihu wanda sai da ya amsa dukkan falon. Sannan na kwanta a ƙasa ina bargima, yau a batula ta na fito da gaske ba da wasa ba. Sosai nake kuka ina maganganu, ganin sun tsaya suna kallo na yasa na miƙe tsaye idanu na jajar. waɗanda suka koma kamar na mai iskoki na dube shi tare da watsa masa harara sannan na juya kan Maryam ɗin wadda momi ta rungume ta tana kukan munafurci sannan na soma magana da faɗin wallahi yau haidar sai ka sake ni na rantse da Allah ba zan kwana a gidan nan ba na gaji Ban kai ba ya kuma kwashe ni da marika har biyu yana dafe kansa yana sakin hucin bala'i matsawa na yi sosai gare shi tare cewa ai ba za ka burge ni ba har sai ka kashe ni sannan na san ka haifu Don Allah haidar ka kashe ni ka kashe ni na ce na gaji da zaman bala'inku na gaji da zaman masifar gidanku da aka auro ni ban san yanci na ba babu abin da nake yi sai bauta mahaifiyarka ta yi min kai ma ka yi min wannan duk zan jure amma wallahi ba zan yarda wannan matar ta zo har ɗaki na ta mare ni ba dan ubanta na kai maganar a haukace tare da finciko maryam daga jikin momi na wanke shegiya da mari ina kuma sakin maganganu cikin sauri ya kamo ni ya ja ni yayi ɗaki da ni ina tarjewa da ƙyar ya cilla ni ɗakin sannan ya saka ki ta waje ya bar ni ina kuka gabaki ɗaya momi ta shiga tashin hankali ga maryam tana mata wani irin kuka kamar za ta shiɗe ga yadda ta hango tashin hankalin aliyu ga yadda batula ta koma kamar mai aljanu gaba ɗaya ma sai abin ya tsorata ta Haka ta ja Maryam da kyar ta yi ɗakinta da ita. Zaunar da ita ta yi a gabanta sannan ta dube ta ta ce ke menene ya kai ki cikin ɗakinta. Cikin kuka ta ce momi na kasa jure abin da ya yi mana ne ɗazu a kanta shi yasa na bi ta ɗaki na da ki banza. Cike da jin haushi momi ta ce to ai gashi nan ke baki da ka ba ita ta so ta illata ki idan ban da abinki ina ke ina wannan mai bakar fuskar ai baƙaƙen nan ƙarfi gare su ai ko da wasa kada ki kuma bari ki haɗa ƙashi da ita. yanzu ba dan Allah ya kawo mu ba ai haka za ta zane ki daga ƙarshe ma ta murje cikin jikinki a banza mami ta faɗi magana tana mayar da ajiyar zuciya Ita ko Maryam kwanciya ta yi tana jaddada zafin hannun Batula da kuma kiyayyarta sannan kuma ta ji daɗin yadda Aliyu ya mari Batula ko banza ya nuna ya fi santa ita kam a yau ya biya ta ya kuma wanke kansa ga duk ta gare sa. Yana rufe ɗakin ya nufi ɓangarensa yana shafa fuskarsa cike da baƙin cikin marin da ya yi mata wanda furucinta shine ya jaye mata wannan horon kirikiri yake hango rikici a cikin idanunta babban abin da ya ɓata masa rai shine yadda take furta kalmar sake kirikiri babu ko shakka wallahi ko za ta mutu ba zai taba sakinta ba wannan shine ƙudirinsa a kanta shi abin da ya bashi haushi har yasa ya mare ta kenan Yanda ya ga ta dage ta mari Maryam, ai ko din darajar cikinsa gare ta, ai ta saurara mata. Mai yasa idan ma wani abin Maryam ta yi mata, ba za ta zo ta gaya masa ba, za ta ɗauki hannu ta zabga mata mari. Sa'ar ta ce, shi fa baya son raini kwata-kwata. Yanzu misali idan wata matsalar ta shafi Maryam, ai sunanta za a kama. Haka yi ta zancen zuci. Har ya karasa shiga bangaren nata, yana kuma shiga sai ya miƙe hub ya koma ɓangaren momi kamar wanda aka tsikara. Ɗakinta ya murɗa ya shiga ya mayar da ki ya rufe, ta jingina a akan kofar yana kallon yadda ta haɗe kanta da gwiwa tana kuka cike da sanyin jiki ya ja kafarsa ya nufe ta yana nadamar abin da ya aikata mata Ina ɗago idanuna na gan shi a kaina, cike da masifa na miƙe tsaye, san wannan tsoron babu a raina. Na ce Aliyu, ka sake ni dan Allah, idan kana da zuciya yau dan Allah ka sake ni ka bari na kwana a cikin gidanmu ka ji ko? Ba dai abin da kake bukata ka samu ba, shine zaka saka min da marka har guda uku saboda matsiyaciyar matarka da ta zo har ɗaki na ta buga min ina fita ta mare ni dan na rama shine za ku yi min taron dangi ba tare da kun ji menene ya haɗa ni da ita ba. Ai dai ka san duk hauka na, ba zan taɓa aikata hakan haka kawai ba. Na kai maganar ina ja da baya-baya ina sakin kuka. jinai yana faɗin wallahi na yi nadamar marin ki Fati ki yi haƙuri ban san haka abin yake ba na tsinci muryarsa a cikin kunne na cike da mamaki na ɗago na kalle shi tare da mamakin yau ne yake ba wa haƙuri duka tunani na wani dukan zai kuma yi min sai na ji aka san haka gaba ɗaya sai na shiga mugun mamaki da jin hakan daga gare shi ƙarasowa ya yi gabana tare da ɗora hannunsa akan kafaɗata da sauri na doke ina ja da baya na ce ni ka matsa min malam wallahi sai ka sake ni Tun da har ka nuna ni dama matar cushe ce wadda ba ta da daraja ai gashi nan a gaban kowa ka wulakanta ni Bayan ɗazu ka gama sambatu a kaina, na kai maganar cike da jin haushinsa. Dada matse ni da jikin bangon da nake sannan ya sunkuyo gabana yana goge hawayen da ke fitowa daga cikin idanuna ba tare da ya ce min komai ba. Ja na yayi na faɗa kansa shi kuma ya zube akan katifar sannan ya yara zama a kan cinyarsa yana bubbuga bayana da hannunsa. Babu abin da ɗakin ke karɓa a wannan lokacin sai sautin kuka na. wanda nake haɗa shi guda biyu da na raɗaɗin da jikina ke min da kuma na zafin maran da ya yi min. Daga ƙarshe ma tashi ne daga kansa na koma gefe na juya masa baya. Shi ba ma abocin magana ba kuma bai saba da rarrashin mace ba, haka ya saki tagumi yana kallanta da idanuwansa, wanda suke gab da su masu zubar da hawayen don ji yake yi kamar shi ma ya yi kuka ko zai ji daɗi a cikin ransa. Jiyo da ni ya yi idanunsa cike da ruwa. Gasa sun yi jajar sosai. Cikin azabtuwa da soyayyar ta wadda take wahalar da dukkan wata kafa ta jikinsa ya furta kalmar. Fati, ya kike so na yi ne, na baki haƙuri amma kin ki haƙura, kuma abin da kike zargi wallahi ba haka bane. Ƙarewa ma kasancewar da muka yi ɗazu wallahi ba a san raina ba, wani abu ne daban ya shigo da mu ba mu sani ba. Ya kai maganar yana ɗago ni tare da tsarin da idanuwansa yana bi na da kallo. Ita kuma Maryam ki bar ni da ita zan tsawatar mata, amma zancen wulakanci ni ba halina ba ne. Kuma ni ban miki wulakanci ba, ke matsalar ki guda rashin kunya, ya faɗa ba tare da ya sakar min fuska ba, wai kamar ni yau fati kike cewa idan na haifu, kuma kike ce min ba da zuciya ko, ya kamata kina kontrolin maganar ki kafin ki faɗe ta. Dan na kasance da ke yau ba zai hana na hukunta ki ba idan kin min ba daidai ba, ya kai maganar yana huci kaɗan. Tura bakina na yi cike da jin haushi ba tare na ce masa komai ba, Can kuma sai na ce, To ni kashe ni kuke so ku yi ne, baka ji yadda jikina yake ciwo ba wallahi, ka zo ka mare ni akan waccan jakar. Ban ƙara saba ya ɗora hannunsa akan bakina, ya haɗe ransa katamau, ya ce kada na kuma jin wani abu ya haɗa ki da matata, duk abinki ya tsaya iya kaina. Ni ai ba mata ba ce baiwa ce, na kai maganar ina jin zafin zafinsa a raina, ya ce kai, ke ma mata ce mana. Yau ne ake wa rashin kunya har da Aliyu ake faɗa kai tsaye babu yayin ko? ya kai maganar yana ƙara zuba min idanuwansa. Ƙara janyo ne jikinsa sosai yana ci gaba da goge min hawayen da ke zuba a fuskata tare da gaya min maganganu masu daɗi wanda sai da ya wanke dukkan haushinsa na ɗazu ni wallahi har tausayi ma ya bani sannan ya ƙara jawo ni ya ɗora a kan cinyarsa yana lallaɓa ni kamar ƙwai ba tare da ya yi min komai ba. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba.